magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar Juma'a 26 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. To jami'an Amurka na ƙoƙarin murƙushe wata harka mai kama da ta shigo da baƙin haure a sace. sai kuma hukumar kula da gidajen yari ta amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a amurka bayan shekaru sha shida ba a yi da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na jam'iyyar democrat ta tsige shugaban kasa donald trump ta lafa matuka tokarin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban majalisar wakilan najeriya ya bayyana sunayen shugabannin kwamitocin majalisar shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci bai tsaya ga 'yan jam'iyyarsa ba bai tsaya ga 'yan yankinsa ba kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gwargwado haƙoƙinsu kuma ya ɗauko daga kowace jam'iyya za kuma a ji cewa a ƙasar Nijar koko ƙasar niger ta ce ta ba da himma a shirinta na wadata ƙasa da abinci daga nan zuwa shekara ta 2023. niger a dunnan kewayen ƙasashen ga ita ke shinkawa so biyu ga shekara duk sauran kasashen so guda ne ake ga shekara don mu so biyu muke yi kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa daular salim jami'an amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a sace wadda aka ce har ma da wasu sojojin ruwan amurka da ke kudancin california a ciki wasu jami'ai da suka hada da sojin ruwa na cibiyar binciken laifuka na ncis a takaici sun kama mutane sha shida a gabar teku a jiya alhamis bayan an kira sojojin zuwa wani sansanin da yake kimanin kilomita 79 daga arewacin birnin san diego a cewar sojin ruwan wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu wajen safarar mutane a ranar uku ga watan yuli ne aka kama soji byron da soji dabir salaja contero bayan da masu sintirin iyaka suka gansu dauke da wasu bakin haure uku a kan wata babbar hanya da ta hada da jihohi biyu a cewar takardar da aka shigar da ita a kotu a gundumar kudancin california hukumar kula da gidajen yari ta amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a amurka bayan kwashe shekaru sha shida ba tare da ana yi ba inda aka shirya cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yanke masu hukuncin kisa. ma'aikatar shari'a ta sanar jiya alhamis hukumar kula da gidajen yarin za ta ɗauki salon da wasu jihohi suke yi wajen amfani da magunguna domin sauya amfani da sinadarin allura da ake amfani da ita a baya a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka yanzu haka an shirya kashe wasu mutane uku a watan disamba biyu kuma a watan janairun shekarar 2020 ma'aikatar ta kara da cewa sauran kuma za a kashe su a nan gaba a shekarar 2003 ne gwamnatin amurka ta kashe wani tsohon sojin amurka louis jones bayan an kama shi da laifin sace da kashe wani soja ɗan shekaru 19 yanzu haka akwai mutane 65 da gwamnatin amurka ta yanke wa hukuncin kisa da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na jam'iyyar democrat ta tsige shugaban kasa donald trump ta lafa matuka bayan da mai bincike na musamman robert mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na amurka yayin bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashe sa'o'i ana yi a wannan makon. shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu sauraron ba'asi adam shim ya fada wa gidan talabijin ɗin cnn a ranar alhamis cewa dole mu fuskanci gaskiya hanya ɗaya ce tal da trump zai iya barin mulki kuma ita ce kada a zaɓe shi a shekarar 2020 kamar yadda yake neman wa'adin mulki na biyu kuna ganin ya kamata mu saka ƙasarmu cikin halin tsige shugaban ƙasa? domin kuwa a gani na dai hakan bai cancanta ba bai dace ba a cewar a bai dace ba mu bar kasar mu ta fuskanci hakan ya ƙara da cewa dole 'yan jam'iyyar democrat su ba da karfin gwiwa wajen ganin an kawar da trump dan jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamban shekarar 2020 To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. da safiyar jiya alhamis ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar koriya ta kudu wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da koriya ta arewa ke ɗauka saboda ta karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da amurka game da batun makaman nukiliyarta majalisar tsaron ƙasa ta koriya ta kudu ta tabbatar da cewa koriya ta arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango a cewar wani sako da aka aika wa manema labarai daga fadar blue house ta shugaban kasar koriya ta kudu hukumar tsaro ta nuna damuwarta a kan cewa wannan ba zai kawo sassaucin fargaban sojin ba an harba makamai ne a daura da birnin wansu na gabashin koriya ta arewa kuma ya fada cikin ruwa bayan ya doshi gabas a cewar rundunar sojin koriya ta kudu makamai mai linzami na farko ya yi tafiyar kilomita 430 sannan na biyun kuma tafiyar kilomita 690 a cewar ta wasu jerin hare-hare sun girgiza kabul babban birnin afghanistan a jiya alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48 a ciki har da jami'an tsaron afghanistan su 38 shugaban majalisar banyan hafsosin amurka ya gana da jami'an afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna kabul ne babban birnin kasar mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar nasrat rahimi ya ce wani dan kunar bakin wake kan babur ya afkawa wata motan bas a kabul wacce take dauke da ma'aikatar man fetur ɗin ƙasar yayin da suke kan hanyar zuwa wajen aiki da safiyar jiya alhamis inda nan take mutane sha ɗaya suka mutu sannan kuma aka ƙara da wasu bama-bamai duk a waje ɗaya duk da cewa an saba ganin harin bam a kabul a baya aksarin yakan hallaka duk waɗanda ke filin an sha kashe manema labarai an ƙarata ta da wani bam ɗin a mota kan titin jalalabad a kabu sa'o'i biyu bayan harin farko da aka kai daula Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji majalisar wakilan najeriya ta bayyana sunayen shugabannin kwamitocinta madina dauda gare kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya sanar da shugabannin kwamitoci 106 sannan ya ƙara wasu guda uku a matsayin kwamitocin riko shine ya kawo jimlar kwamitoci 109 a cikin sabbin kwamitocin akwai kwamitin kula da asusun jama'a wanda ɗan majalisa wale oke zai shugabanta a tsofaffin kuma kwamitin kula da kasafin kuɗi ya komo hannun muktar aliyu betara jimmy benson zai jagoranci kwamitin kula da bangaren tsaro pascal obi ya zama shugaban kwamitin kula da cibiyoyin lafiya na ƙasa shi kuwa nicholas shehu zai kula da kwamitin yaƙi da cin hanci abdulrazak namdas wanda a majalisa ta takwas shine ya kula da kwamitin hulɗa da manema labarai yanzu shine zai kula da kwamitin rundunar sojoji. To ya yake kallon yadda aka rarraba wa'annan kwamitoci tambayar kenan da na yi wa honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame. Shi wannan spika namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci ya ba mutane bai tsaya ga 'yan jam'iyyarsa ba bai tsaya ga 'yan yankinsa ba. Za ki ga dai kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gwargwado haƙoƙinsu kuma ya ɗauko daga kowace jam'iyya kuma ya nuna kauna in ke ba misali ɗaya guda zan baki kaman ke ga akwai wani wanda ya yi abin da bai dace ba ga majalisa an kasa kwamiti ya same shi da laihi ya yi kokarin cewa a hukunta shi a yi aladabtar da shi amma saboda yana da zuciya na kaunan memba cikin zuciyarsa kuma ba dan jam'iyyar sauna ba ya ce gaba ɗaya a yafi mishi kuma a yi watsi da wannan rahoto ke ga da wannan zamu ce mutumin na ya kutanta adalci sai da da kai adalci lokacin da kai gaskiya wani mara gaskiya zai ce ba kai daidai ba ganin cewa kwamitocin sun karu a majalisar wakilan sai na tambayi honorable kabiru ibrahim tuku Kura ko yawan kwamitocin zai taimaka wa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin apc ke ikirari ga amsar da ya bayar. Ni kuma yana ganin a wannan shi zai taimaka wa yaƙi cin hanci da rashawa. Akwai kwamitocin da da kila agencies inda suke kasansu suna da yawa. Ba a yi oversight da kyau ba abubuwa suna faruwa na cin hanci da rashawa da almundana da abubuwa da ba daidai ba to ba kai oversight mai kyau ba za ka gani to wannan shi zai sa ka ga abun yadda ya kamata ka kai zurfafa binciken ka kai a matsayin garman majalisa abun da ya dace a yi a yi. to kai baka ganin kamar yawan kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da kwamitocin nan shi ne yasa ake ganin kamar ba zai taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba. ai aja madina dan kana da kwamiti ba albashi ne da kai ba so wannan ba wani abu ne za a baka daban daga cikin albashin ka na zama dan majalisa ba ko wani abu bana jin zai kara wa tsadar gunarar da gwamnati majalisar wakilai ta fara hutu har zuwa sha shida ga watan satumba na bana madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya wannan haka ke kuma a gaida madina daga najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda gwamnatin kasar ta ce ta tashi haikan wajen tabbatar da shirin nan nata na wadata kasar da abinci zuwa shekarar 2023 ya tabbata a hirarsa da sakataren hukumar shirin nan na dan niger ya ciyar da dan niger alhaji mamman sani abdu wakilin a yamai barma ya fara da tambayar su halin da wato dalilin da ya sa a yanzu aka mai da hankali kan bunƙasa nomar shinkafa a ƙarƙashin shirin sai ya ce. da ake noma ba ta isa 'yan nijar kuma ga al'umma tana karuwa daga nan zuwa biyar nijar za ta bukata wajen ton bakwai na shinkafa shi ko alhali a yanzu abin da ake noma ton talatin ne to shi ne president ya ce to shi a diba a yi nazari a gani ya ne za a yi a Nijar a noma shinkafa zai isa duk al'umma na Nijar. Mun ce mishi in ana son Nijar a yi shinkawa da ta ce ta ishi 'yan Nijar mu kai ton dubu ɗari bakwai nan. gari za a yi gari za a yi gari za a yi ba sashe sashe kuma president ya ce shi ma ya gamsu wannan program amma abin da yake so mu alif dubu da ishirin da biyar da mun ka ce mun yi nisa kwarai mun maido shi alif dubu da ishirin da uku gandari gandari da aka gare mu na cooperative da kuka gani tun daga ahero haggaya kun ga dai isiyar e take banda wannan muna da eh, gandarruka a difa can kuma dugu da lakchad muna da amaradi inda babu gandari kamar tabuka ne ko kuma inda dai ruwa suke kwantawa mm. abinda a gare mu eka dubu goma sha shida. kenan akwai yiwuwar cimma wannan kuduri na kokarin ah, eh, samar da wadatar shinkafa a nan nijar daga nan zuwa shekarar 2023 insha Allah nijar a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkafa so biyu ga shekara duk sauran kasashen so guda ne ake ga shekara to mu so biyu muke yi abin da muke a yanzu ton biyar ake yi na shinkafa ga eka akwai iri wanda ke bar ton goma ga eka za mu sa iri wannan Wani yana ɗaya daga cikin matakan da kuke so ku ɗauka kenan eh, domin ganin cewa haƙa ta cimma ruwa kwarai ku don saboda menene duk kashin duniya inda ake noman shiga in baka yi tacen iri baka yi iri ba baka sa taki ba baka yi gyara ruwa ba to ba ka samu da kake so mun ka ce in dai ana son a noma ya wadata Nijar dole ta ki sai an gwamnati ya sa jari shine gwamnati ke sa jari kashi hamsin bisa ɗari bisa ta taki to umarnin da ma shugaban kasa ya bada wannan na uku wanda mun ka ce mishi in ba a yi maganin eh, kuɗin tsadar wuta ba wutar lantarki gandari ba su cin riba ba su iya shinkawa da za a da a Nijar da rahusa kenan bisa wuta shugaban kasa ya bada umarni ya ce aje ya ce ma Prime Minister. ya sa kwamiti a yi nazari a gani yaya za a ɗauke ma manoman shinkafa kuɗin wuta don saboda a yi shinkafa a noma shinkafa da rahusa. a akwai wasu rahotanni da ke cewa jamhuriyar nijar ta kuduri aniyar daukar matakin haramta shigo da shinkafa daga nan zuwa shekarar 2023 shin ya gaskiyar labari gaskiyar labari ba hakan ne ba kun san in bisa har kasuwanci a Niger tun 1987 kasuwar duniya ku take kenan ba iya a ce eh, a hana kasuwa in ka ɗauki ma ko ƙungiyar sai da yawo ecowas ko kuma eh, imowa kasuwa buɗe take kenan ba mu iya hana a yi kasuwanci tsakanin ƙasashe da ƙasashe. ka ba ta yi wata wata ba shuka jero shuka dawa hara ka kabewa shuka shinkafa da maiwa shuka mai hula kuɗewa ya fa'acca ma daɗawa a kira kamar sakewa. To a gaida Suleiman da wannan rahoton a shirinmu na hantsi za a ji wannan. To na a cikin nan guda hudu ne. guda hudu ne naka? Eh. To tun da wuka har hudu a gida? Ina zuwa farauta in laye zo yana fida da shi. Eh to waɗannan kayan fa? Wannan kayan leburancin ya tashi muna leburancin mu muke sha. Eh, shi ne kake sha to eh. amma ka san cewa kwaya ne yana bugarwa na san cewa kwaya ne hmm, to me za kake shan su eh to alan gora mun ina sha okay me kai kawo kana mun yi amfani da yarinya ne eh ina ku same ta eh to lallai to sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku a gefe guda Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci. Bari an fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da ɗan dama misali wanda ah, akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu suka yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da ƙarfin jiki ko kuma su ɗan yi su su biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abin da ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne ke taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abin da ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar has ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma ya yi baki kamar bakin coca cola ko shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance a yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutum ya samu rawayar ido wato jandis sai idan shi ya yi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro? Eh, akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe. To shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa. Ah, saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka ah, alamominsa ah, yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya baya iya zama baya iya tashi sai an ɗaga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai a mai ko da yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini ya yi ƙasa matuƙa za a ga hannu da ƙafafu sun yi fari sal za a ga idanu ya yi fari matuƙa za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawo mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauran nan saboda haka wasu ɓangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alama cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a ɗauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi ya yi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai karin jini wanda ko da shi ta samu matsala akwai matakan da za a ɗauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya. To likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti? To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti ɗaya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a ɗauke shi a kwantar da shi ba lallai sai a matsa mai ya zauna ba kowa ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti ɗaya da aka bata yana da hatsarin matuka. Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro ke iya haifarwa? To illolin za su iya kasancewa da yawa. Idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayansu kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari. In ba a ɗau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa. Wasu wala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa. Wasu kuma sun je cikin awa da hudun farko da dama sukan mutu saboda wala Allah an shiga halin da ko da an yi maganin abin da ke cewa irreversible state ba za a iya canza abin da ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwar nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai ka ji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro. Cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi? Rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro. Kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro. Mutanen da kawai suke da ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a ƙasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har 'yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su su magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwa Kuwa jikin ta yi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai faɗo cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kama kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada bata lokaci to likita za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a najeriya to To a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauran wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani za ka ga akan samu wannan matsala akai-akai. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida su a amarsu yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amman fa a takaice. Ibrahim a takaice jami'an Amurka na ƙoƙarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a sace. Wadda aka ce wasu sojojin ruwan Amurka da ke kudancin California a ciki. hukumar kula da gidajen yari ta amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a amurka bayan kwashe shekaru sha shida ba tare da ana yi ba inda aka shirya a cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yankewa hukuncin kisa ma'aikatar shari'a ta sanar jiya alhamis da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na jam'iyyar democrat ta tsige shugaban ƙasa donald trump ta lafa a matuka. bayan da mai bincike na musamman robert mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na amurka yayin da yake bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashe sa'o'i ana yi a wannan satin da safiyar jiya alhamis ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar koriya ta kudu wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da koriya ta arewa ke ɗauka saboda karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da amurka game da batun makaman nukiliyarta wasu jerin hare-hare sun girgiza kabul babban birnin afghanistan a jiya alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48 a ciki har da jami'an tsaron afghanistan su 38 shugaban majalisar manyan hafsoshin amurka ya gana da jami'an a afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna kabul ne babban birnin kasar. To masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma nan lokacin kafin mu sallama da ku muna taya Dr. Bulama Malik biyo murnar aurar da 'ya'yansa biyar da zai yi gobe Asabar da misalin karfe tara na safe a gidansa da ke garin Maiduguri. Haka kuma muna taya sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Garba Bashar Kai murnar ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi gobe Asabar da misalin karfe 11 na safe a gidan Alhaji Mamman Ilo Makurawa Katsina. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma daula salim wacce ta karanta wani labaran duniya da cd wanda haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin daryl smith ni ibrahim si garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour le monde aujourd'hui édition